إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما baka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ci gaba da tafsirin qur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan wata mai tarin albarka wata ramadan yau muna a nan maktaba ta masjid darul hadith salafiya unguwar jugol garin jihar borno yau muna yinin asabar wacce take yinin sha shida kenan ko ga wata ramadan hijira annabi sallallahu alaihi daga makka zuwa madina alif arba'amiya da kusan arba'in da ɗaya ta zo daidai da tara ga watar biyar watar mai ko mayu iladiya shekara dubu biyu da ashirin cikin muna nan a cikin suratun ra'adi suran aradu in ban manta ba a jiya mun fassara aya ta ashirin da takwas sai dai ba mu kammala bayani a kanta ba lokaci ne yau za mu sake tashiwa a kan ayar allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah arama a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب Ubangiji ta'ala ya ce, Allazi na amanu waɗanda suka yi imani, wata tsoma inu ƙulubuhun bi zikirin nan, kuma zukatansu tana natsuwa da ambaton Allah ala ku saurara bi zikrillahi da ambaton Allah taquma innul qulub zukata take natsuwa a jiya mun fassara wannan ayar yau abinda zamu daura akai shine aje in ba ku manta ba dama na gaya muku zuciya tana samun natsuwa ne da abubuwa guda biyu abu na farko imani man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman abu na biyu shine zikiri ala bi zikrillahi taqma'innul qulub ku saurara da ambaton Allah zukata suke samun sukuni zukata suke samun natsuwa wanda a bayanin da nake muku a jiya wato duk wanda yake zikiri bisa sunna to kullum yana cikin natsuwa shi yasa da a ce ta yi shakundun da zikiri ka zo shiga banɗaki. kayi addu'ar shiga ban daki Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ba za ka yi shayin wani aljani zai cutar da kai a wannan ban ba haka za ka fita haka za ka shiga wuri haka za ka fita shi yasa da kana ambaton Allah ka sauka a wani gari ko a wani daji aka ce maka wannan yankin akwai kunamai akwai macizai in kai zikirin Allah na yamma to za ka natsu ba za ka ce kai kana tsoron kada kunama ya harbe ka ko masuzi ya cije ka ba haka zikirin safe domin wani zo ce ya rasulallah jiya kunama ya harbe ni bai barci ba sai annabi ce amma da ka ce a uzu da kalimatin lahi tamma min shari ma khalaq wallahi ba zai cutar da kai kaga wannan kenan duk wanda ya yi wannan zikirin a uzu da kalimatin lahi tamma min shari ma da safe sau uku Zai ya je gona kare ya ji shayin maciji zai cije shi kare ya ji shayin wani abu mai cutarwa na kwari ko na mai zai cutar da shi don ya riga ya yi wannan zikirin tajma innu qulubuhum bi zikrillah shi yasa a na taɓa gaya muku aban yantaccen bawon sai na Usman ibn Affan ya ruwaci hadisin da annabi yace duk wanda yace bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim ya fada sau uku da safe to har yamman nan ba wata bala'i da za ta cutar da shi a abin hawan jini ba zai buge shi samu stroke ba wani gwamba ba za a dana da shi ya tashi da shi ba da a ne ya faɗi wannan hadisin gefensa ɗaya a shanye sai wani yana ta kallon gefen da yake shanyen a jikinsa sai ya gane sai ce mai shi na gane abin da kake kallo wato kana so ka ce in kura kana maganin za ta yi wa kanta ko yaya na san wannan zikirin kuma ga abin da ya same ni sai ya ce annabi ya yi gaskiya wallahi a ranar da wannan ya same ni na manta ban yi wannan zikirin ba shi yasa idan ka ɗauki azkar na safe ƙulhuwa uku falaki uku nasi uku da ayatul kursi naka da a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaq Eh, sau uku bismillah ladhi la yadurru ma fi shay'in fil ardi wa la yusma wa sami'a sau uku to har yamma cholera ake ciki karka damu sha gurbin ka ba abin da zai same ka covid 19 ne ba abin da zai same ka domin Allah yake in kana yin su ka samu natsuwa kawai babu abin da zai same ka in ka ga wani abu ya same ka to a ranar ka fara bane ala bi zikrillahi tanma innal qulub a zamanin da ake hawa mashi tun shekaru goma sha lokacin akwai islamiyyar da nake koyawa duk ran da za a hau keke na ko za a hau mashin in na manta ban yi addu'ar hawa ba to in ina tuki sai jiki na ba ni ban yi ba don zan ga wani riski haka sai tana ban yi ba ne kai amma idan ka yi ko ka sabarwa wa kanka yi sai ka ji kanin saboda haka shi yasa Allah ta ala bi zikrillahi tanma innal qulub da ambaton Allah zukata take natsuwa al-imam ibn kafir shi ma ya tattauna akan wannan gabar tattaunawar da yayi karkashin ala bi zikr wa tanma qulubuhum bi zikrillah a ah, yake cewa kasada yake cewa wato harshensu yana ambaton Allah zuciyarsu yana samun natsuwa domin jama'a natsuwa da dogara da Allah da ambaton Allah shi yake kawo natsuwa annabi Ibrahim alaihi salam an jefa shi wuta zikiri yayi hasbunallahu wa ni'mal wakil sai Allah ya kashe wutar ya naru ni bardan wa salaman ala Ibrahim annabi da sabansa an zagaya su yan ta'adda sora su kashe su sai na qala lahumun nas inna an-nasa qad fa za da fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin min an ce mutane sun taru a kanku za su hallaka ku za su kashe ku me suka yi zikiri sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal suka juyo da ni'imar Allah da falala ba abin da ya same su ka dubi hadisin amanna bi rabbi hazal gula wani yaro da ya je wa'azi ah, wanda sarki ya danka shi hannun boka daga baya yaro ya juya ya zama malamin musulunci ai sarki ya ɗauke shi ya damka shi a hannun sojojin kasa su je su hau katon tsauni da shi su wurgo shi ya mutu ana hawan dutsen da shi mai yayi ambatan Allah ya yi ta Allahumma finihim bima shi sai take da suka hallaka shi sai zo da rai aka ɗauke shi aka damga shi a hannun sojojin ruwa an hau kwale-kwale an je tsakar ruwa tsakiyar ruwa abin da ya ce Allahumma finihim bima shi ta ta kife da su suka mutu shi ya zo kaga ala bi zikrillah tanma indul qulub shi sa ko da kana cikin tafiya ka ga wata hatsari hatsari ta tunkaro ka ka ambaci Allah hasbunallahu wa ni'mal wakil ah subhanallah Allahu akbar duk ambaton Allah ka ambata a bakinka shine abin da zai raba ka da wannan hatsari ah mujahid da kasada da wasu suka ce alquran ala bi dhikrillah tanma innal qulub shine ala bil qur'ani tanma innal qulub da karanta alqur'ani zukata ke samun natsuwa don ne zukata zai samu natsuwa kana karanta ƙur'ani. ai hadisi ya ce wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakin duk wanda suka zauna a gida da gidajen Allah suna karanta alqur'ani sai Allah ya saukar musu da natsuwa shine ala bi dhikrillahi tanma'innul qulub Sufiyan ibn Uyayna shi ko yace bi amri da umar da bin umarnin Allah zuciya take natsuwa in kana bin umarnin Allah zuciyar kai natsu muqatil yace da alƙawarin Allah zuciya take natsuwa kana azumi kana shan wahalar azumi baka ajiye ba me yasa baka ajiye ba bi zikrillahi karma'in kana tuna alƙawarin da Allah ya yi wa masu azumi na babur rayyan sai zuciyar kai natsuka kai azumi za ka je sallar jam'i ana sanyi ko ana zafin rana me zai natsar da kai ka je bi zikirin la ya ne bi wa'adin lahi alkawarin da Allah ya yi wa masu wannan abun zuciyarka zai nasu ma'ana duk aikin lada in za ka yi duk wahalarsa me zai sa ka ji sauƙinsa shi ne bi wa'adin lahi in ka tuna alkawarin Allah ka tuna kad aflaha almu'minun allazina hum fi salatihim khashu'un sai ga sallar baya masa wallazina hum lizakati fa'il suka ji baya maka wahala wallazina wali amanati wa adi suka maka wahala wallazina wali furuji ma'ana in kana hararo nasosin Allah madaukakin sarki akan abin da ya faɗa in kai kaza maka alƙawarin kaza sai ka samu nasuwa ah yanzu ko lebura ana iya basa su katon gona ya noma ko ya tona sok away me zai karfafe shi yayi in yana tuna kuɗin da za a biya shi za a biya shi dubu goma dubu ashirin sai ya sa ƙarfi ya yi to shi ma ɗan aljanna ko mumini bi zikirin lahi ya'ani bi zikiri wa'adin lahi in yana tuna alkawarin da Allah ya yi tazma innal qulub zuciya zai nasu shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce am hasibtum an tadkhulul janna ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مثلهم البعثاء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله كريم annabin Allah Yusuf alaihi salam jam'iyyar rabbi sijnu ahabbu ilayya ya zaɓi zama kurkuku bi zikrillahi ne kan ba ina kullu ya tuna tunda akan gaskiya ne to fa zai samu rahamar Allah madaukakin to shi ne kenan Allah ta'ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ku saurara da ambaton Allah zukata suke samun nutsuwa sannan kuma ah, ibn abdullahi ibn abbas ko yake abin da yake nufi bi zikrillahi tatma'innul qulub shine ana nufin in an ambaci Allah zuciyarka za ta nutsu ma'ana a rantsuwa aka yi rantsuwa da Allah yanzu galibi idan ku yi magana da wani ya ce zan zo gobe ko zan kawo maka gobe ka ce an da kai wani ba za ka ba sai ce wallahi zan kawo maka gobe ko na rantse da Allah zan kawo maka gobe sai ka samu da tsuwa da shi <laughs> an gane ko na bi zikirin layi sadma innul qulub da ambatan Allah zuciya na nasuwa mana babu wanda zaka zo ya ce zai baka abu aro za ka kawo ka tsakaninka da waye ta tsakaninka da babana tsakanina da babanka ko tsakanina da mamarka ba za ka nutsu ba sai in ya ce tsakanina da Allah shi ne bi zikirin lahi tadma innal qulub ma'ana musulmi da ambatan Allah in an rantse da Allah zuciyarsa yake natsuwa da wanda ya masa rantsuwa din domin wanda aka yi wa rantsuwan yana ganin girman Allah shi ne ala bi zikirin lahi tadma innal qulub sai ubangiji ta'ala ya ce allazina amanu har yanzu abinda zai nuna mana kafin mu shiga na gaba da ambatan Allah zuciya yake tsuwa ya za idan jinnu aljani ya shiga jikin mutum yana ɗaga masa hankali in ana son wannan ya samu kwanciyar hankali mai zai za a yi za zuwa karanta masa ƙur'ani a kunnan sa yi ruɗiya hankalin aljani zai tashi sai aljanin ya fita sai mai sai ya samu mai sai ya samu tsuwar zuciya shi yasa jama'a asalin qur'ani Allah ya saukar da shi don ya natsar da zuciya ne shi yasa Allah ya ce afala tadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha afala tadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi lawajadu fihi ikhtilafan katira abinda zai nuna maka qur'ani yana kana tsuwa a zuciya masana da likitocin musulunci sun ittifaki mai hawan jini yana yawan sauraron qur'ani to za ka ga yana kwantar da hawan jini shi sa in ba ƙur'ani ba babu abin da yake da daɗi ba tare da an maka kiɗi ba yanzu mawaƙan nan da suke waƙar kiɗin ne bakwai ke haɗar da waƙar yanzu da za a ce karfe kiɗin su gwada waƙar haka ko ana hira da mawaƙa ke ka gwada mana inda kake yin waƙar ya zo babu sunza babu nakandi babu garaya babu molo to sai ga babu dadi amma qur'ani dube su dubi in su dai yana raya rera dubi in shuran yana rera dubi idan bakin fata ko bature ko balarabe ko inyamure ko bayarabe yana rerawa ba ganga ba kayan kidi amma sai ka je yana raraka amma abinda ba shi ba ba haka ba don shi qur'ani mai gaba ɗaya ne ya zo da kidinsa ya zo da bars ya zo da equalizer ya zo da bas nasa don me ah, babu abu da ake kumbura ana tafhir babu horof uh, tafhir wanda ake kumbura su kaga uh, uh, wanda ake kumburawa shi ne bas akwai equalizer shi ne wasu harba kana tarkikinsu kana tsira tsirarantarsu kuma duk kiɗi akwai a cikin. akwai nunu sakina yana ba da ɗanɗano akwai tanwin <laughs> yana ba da mai ɗanɗano allahu nuru samawati wal ard matsalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujaja az zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية بيتن tin tin tin ba. kaga wannan ya jawo maka kasra a nan kasra ya jawo maka an gane ko al-misbah fi azjaka ana kaukabun durriyun tarfa yuqadu min shajaratin mubarakatin zaitunatin la sharqiyatin wala gharbiyatin kaga wannan tin tin tin sura tan tan tan alam tara kaifa daraba Allah masalan kalimatan daibatan ka shajaratin daibatin ta yayi tan tan kuma yayi tin tin wa masalu kalimatin khabisatin ka shajaratin khabisatin nan tin tin din hudu can tin biyu tan biyu wannan kenan qur'ani haka Allah ya tsara shi dukkan wani amo da ya dace ya bayar yana bayarwa akwai eh, idgamu bi gunna akwai bi ghairi gunna akwai mutamathilai akwai mutajanisai abai mutaqaribai ka je mudud ga sunan kala kala su madul lil madul tamkin eh, madul eh, lazim harfi mustaqal mukhaffaf kalami mukhaffaf mustaqal duk zaka ga ire-iren wayannan suna baka ma'ana sai yasa Allah yayi sa yana da zaki yana da dadi yana da sauti mai yanzu zukata wanda yake cikin ɓata rai in yana ta to sai ga ɓacin ransa ya kwanta ƙwarai da su. to shi ya sa Allah ce ala bi zikrillahi tatma'innul kuro da ambaton Allah zuciya suke da su duk wanda in yi ji karatun ƙura'ani ransa yana ɓaci to aljani ne ke cikinsa ko shi karan kansa ɗin aljani shi ya sa kirista ne fa da ya ji ana rera ƙura'ani sai zai da kai malam wannan abin na nan ba ganga ba kuma amma daɗi mu a coci kuma a kawo kayan kiɗi na zamani matan zumunta matan kwaya a yi ayi ba ya kai wannan zaƙi to kuɗan ma haɗa shi da ganga mana ku gani rashin haɗa shi da ganga ya shi. Allah ya yi sa littafi da yake da daɗinsa yake da ɗanɗano yana da gishirinsa yana da maginsa yana da komansa in an rera maka a waras daɗi a haus daɗi shi sa na bece zayyanul qur'an bi aswati ku kawata qur'ani da sautin shi sa Allah ta ala bi zikrillah tatma'innul qulub akwai hudubar da na taba yi shekarun baya can ya kai shekaru eh, eh, biyar shida wanda a cikin hudubar mun tattauna da qur'ani suke akwai wasu masana a turai da suka yi wata tsari sai suka nemi wasu furut haka suka dasa sai aka samu wata memorin wanda yana nan kamar abinan kamar mp haka wanda yake aiki da caja na sola sai aka samu itatuwa aka dasa su rana daya lokaci daya tsayinsu daidai da aka dasa shi ke nan sai ɗayan aka ɗauko wani mp na kira'ar ƙwar'ani sai aka sa a ƙarƙashin wannan itace da aka dasa ɗayan kuma sai aka ɗauki memorin da kalmomi na yabo ba na zagi ba aka ɗaura a jikin na biyu ɗin itace na uku ɗin kuma sai aka ɗauki wata memory da magana da larabci normal haka ba karatun ƙur'ani ba ba yabo ba ba zagi ba aka ɗaura na hudun kuma sai aka ɗauki memory zagi ne tsantsa wa bishiyar aka ɗaura sai na biyar ba sa masa na'ura ko ɗaya ba sai aka bar su suka yi wasu kwanaki kamar kwana ashirin zuwa wata daya da suka yi wayannan kwanakin sai aka zo ana gwada tsayinsu da yadda suka bunƙasa sai likitocin suka ga na ɗaya wannan da ba a ɗaura masa komai na na'ura ba eh, wannan da ba a ɗaura masa komai na na'ura ba a iliminsu na likitanci na masu eh, ilimin tsirrai ya ba da girma daidai wa daida na adadin kwanakin nan a iliminsu bai ragu ba bai karu ba ɗaya wannan ko da aka ɗauka ana ta surutu na larabci ba na yabo ba na zagi ba shi ma daidai tsayin da ake so ya bayar ya bayar babu ragi, babu ƙari sai na uku wannan da aka ɗauko ana ta zagi memory na an yi rakodin na zagi ne ta gashi itace ma mutuwa ne <laughs> don ka san hatta zagi tana iya tasiri jikin nan livinci shi yasa da aka tsine wata wata da dabbar ta wahalar da ita ta tsine wa dabbar sai da ce ta sauka don dabbar na iya halakar da ita ko ita a bar dabbar a gefe da uwa hafa ina ha wannan wanda aka sa masa memory yana taya shi din sai ya fi wa'ancan biyu din tsaye wannan wanda aka sanya masa na karatun qur'ani sai ya fi su duka tsaye ya ba da tsayin da ake so a waɗannan lokacin sau ɗaya da rai ta sa ga karatun qur'ani nan har a jikin dabbobi yana tasiri musamman ka je harami daidai lokacin da su zai ne a turai ne a mayir ne shan mayir ne wane ne yana rera ƙur'ani hatta 'yan haramin nan sai kaga sun natsu din natsuwar su din sai kaga natsuwar ya karu inda akwai isasshen na'ura ana karatun ƙur'ani za ka ji ta ramin jikinka yake shiga ba ta kunninka ba wannan yana nuna maka tasirin alƙur'ani mai girma ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ku saurara da ambaton Allah zukata suke da shi yasa galibi makaranta qur'ani mahaddata qur'ani suna tsufa suna cikin hayyacinsu da tunaninsu za ga ayoyin qur'ani za a riga kwararowa Allah jikan alarama dan dadin garkudu ba da ya rasu dattijo yana da tsufa qur'ani da zama yake ku dubi shad yahuza bauchi mana shi qur'ani haka yake saboda qur'ani yana kada zuwa ala bi zikrillahi tadma'innul qulub allazina amanu wa amilus salihat Allah ce waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na ƙwarai duba lahum duba ya tabbata gare su wa husnu ma'ab eh, da kyakkyawar makoma wayanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai duba lahum duba ya tabbata a gare su ɗuba ya tabbata a gare su malamai sun tattauna a akan mecece kalmar ɗuba a ibrin jauzi a zadul masir wajen tantance ma'anar kalmar ɗuba shi ya kawo maganganu ɗaɗɗaya har guda takwas daga ciki suka ce wai ɗuba ɗin nan wata bishiya ce a aljanna sun karuwa wayar abu sa'idin hudu wai wata irin bishiya ce daga aljanna wanda tufafin yan aljanna a jikin bishiyar ake samu haka abu huraira ya kawo wato sirdin dawakan ɗan aljanna riguna da ɗan aljanna da zai sa da linzaminsu da duk wani abu na tufafinsa da iyalansa duk daga jikin bishiyar duba kenan wanda ya ima da Allah da ranar karshe a aljanna sai yana da bishiyoyin duba amma wannan ina jin ibn jarir sabri a tafsirinsa ya kawo wannan da aka zo takrijin sa aka ce a sanadin wannan ruwayar da ya danganta tsoba da bishiya ce wanda tufafi ya aljanna da sauran zaggare ta akwai shahar ibn haushab a isnadin hadisin wasu sun wafta kashi wasu sun raunata shi shi yasa hadisi ya zanto da ifi wannan ke akwai fassara ta biyu wasu kace tsoba da hum aljanna ya tabbata gare su don kalmar ɗuba aljanna ce amma da yaren mutanen habasha eh, da yaren mutanen habasha domin a cikin alkur'ani akwai kalmomin da ba na larabci ba kamar ka ɗauki su istabra ka ɗauki kalmar su sundus da ire-iren su duk wayannan ba larabci ba ne da wannan ɗuba a maganar sa'idu ibn jubai daga ibn abbas ah, mun taba wata daura irin 2013 shekara wajen bakwai da ya wuce mun fitar da kalmomin da ba na larabci ba wai da suka zo cikin alkur'ani duk da tantance cewa alkur'ani akwai kalmomin da ba larabci ba ya zo alkur'ani akwai wanda suka yi inkarin haka akwai da suka ce sam duk abin da yake cikin qur'ani larabci ne sun kama hujja da ayar da ya zo cikin suratu yusuf alaihi salam da ayar da ya zo cikin suratul ahqaf da yusuf alif lamra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan ne arabiyyan Allah ya qur'ani mun saukar da shi balarabe littafi na suratul ahqaf wa min qablihi kitabu musa imaman wa rahma wa hadha kitabun musaddiqun lisanan arabiyyan liyunzira alladhina zalamu wa bushra lil muslimin kaza suka ce su a tafiya tunaninsu ba abinda a qur'ani ba larabci bane yayin da kuma wayanta suka ce akwai abubuwan da yake a ƙur'ani ba larabci ba amma magana mafi inganci da aka daddale aka daddale shine tabbas a cikin ƙur'ani akwai abin da ba larabci ba ne amma lokacin da ƙur'ani ta sauka abin ya zama larabci don ana samun yarurruka suna fata daga ya wani yare na iya fata a jikin wani yare eh, me yasa yare ke fata a jikin wani yare sabon yare yana sata jikin mai tsohon yare sannan ko na biyu wani yare ko da shi sabo ne sai ya kirkiri wani abu to shi yake sawa abun suna a yarensa sai kuma wani in yana da yarensa sai dai zo ya aiki da yaren da wannan da ya kera mai ya sama yanzu magi kamfani ne ta samar da suna magi sai dai kawai ka rike ta a magi <laughs> an gane ku kamar idan aka ce airfish ai wannan bature ne da ya kera ya sanya mata suna haka kuma haka muke kiransa haka memorial ai shi ya yi kayansa ya sanya mata eh, yarenta kamar fuse <laughs> an gane ko to kafin zuwan larabci kafin zuwan ƙur'ani kai larabci da ta taso akwai kalmomin da sai ta ɗaukawa a wasu yare iyaye da kakanni idan ga wani abu ba sa kerawa sai su saya a hannun masu ci su rika aiki da sunan da wa'incan suke fada ana nan sai shekara aru aru da aka ɗauko ta ta shigo larabci ta shigo larabci sai yau da gobe ta zama balarabiya sai ƙur'ani da ya zo sai ya sauka da ita ba ƙur'ani ne ya je borrowing ɗin ba masu yaren ne suka je suka yi borrowing ɗin kalmar a iyaye da kakanni suka zo suka larabtar da shi suka gyara shi wajen faduwar amo suka sa masa tashiwar amo wajen tashiwar amo suka sanya masa faduwar amo ko suka sa masa zuza ko suka mai da ita yar bindiga duk wanda ya karanta hausa ya zama yana abubuwa shi kira sai suka larabtar da shi to shi yasa sa'idu ibn jubair yace kalmar duba lahum inji ibn abbas sunan aljanna ne sai dai suka ce sunan aljanna ne da larabci suna cewa duba wasu suka ce sunan aljanna ne da yaren hindu suna cewa aljanna duba Eh, in so shi da kenan wanda suka yi imani suka aiki na kwarai tuba hum aljanna ya tabbata gare su an gane ko a cikin wayanda suka tafi akan sunan aljanna ne da wasu yaruka akwai ikrima ibn ikrima ya tafi akan wannan da mujahid a cikin ɗaya daga maganganun sa guda biyu magana ta uku tuba hum shine farihun wa qurratu ainin lahu akwai farin ciki da sanyin ido gare su to tsoba yana iya zama farin ciki daga tsaba ya ji daɗi an gane ko wanda suka yi imani da Allah da ranar ƙarshe farin ciki ya tabbata gare su da sanyin ido an samu daga Ali ibn Abi Talha daga Ibn Abbas ba da kun farin ciki da jin daɗi don a aljanna ne don me ba zai ji farin ciki da jin daɗi ba Allah ya ba ka gida wanda matsiyacin aljanna shine wanda aljannar sa ya kai duniya goma kuma kowa a aljanna fa ka sani shugaban kasa ne yawwa kowa shugaban kasa ne a ah, ah, to tsammanin ka ko da ma za ta gidanka aljanna kamar garin biyu yake ai sai ma ka san kai sarki ne don gidan sarki eh, eh, zai shiga biyu don sauna gidan gwamna zai shiga biyu don sauna to ballantana a ce an baka duniya sau goma ai sai ma ka san ba wai kan goma ba ƙasa ne mai zaman kanta kana da talakawanka kana da kazanka kai ma mai mulki ne za a ce kai ma ga kanan ka zo daga kasar jibuti ka zo da jirgi zai lale da kai zai sauka da kai za a je da jiniya a ɗauke ka shi na bane da ke cikin aljanna ɗanɗar mulki ne a cikin aljanna barin ga maka ƙur'ani ne ya faɗa ya ce in ka hango aljanna mutum daga nesa wa zara aita samma in ka kalli can ra'aita ne Na'ima da me wa mulkan mulkin ma kabiran ni'ima ce za gani da mulki mai girma ah, to matan kama an sun kai saba'in sun kai ɗari sun kai kaza ga ku yanki ga kaza ga ta ai aljannar ba karamin gida ba shi da duba a ce an baka wannan an baka komai wanda in ido ya kalla zai yi murna wanda zuciya zai ji daɗi harshe zai ji ɗanɗanon ta ji daɗi hanci zai ji fi ha ma la ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar fakra'u in shi'tum fala na sun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima ya ya'malu bugu da ƙari bayan lagwada akan lagwada daɗi akan daɗi farin ciki akan farin ciki annashuwa akan annashuwa sanyi ido akan sanyi ido kuma khalidina fiha za ka dawoma ɗan gaye mai shekara 33 ba tsofa ba mutuwa Allah jikan al-mufassir shan Ja'far Mahmud Adam yace da dukkanin abun daɗi na duniya su za a kai aljanna a ce aljanna ba tsufa ba mutuwa ai aljanna ya fi duniya ballantana na duniyar ma wani ba kana cewa foreign ba to na aljanna ma ya fi ƙarfin foreign yi yanzu ba kai ne a najeriya an ce ga shinkafa foreign ga kaza foreign irin eh, takalmin nan foreign foreign to na aljanna ba ma foreign ba in akwai foreigner ko foreigner kai ya ma kure na aljanna ya wuce wannan da za ka ɗauki abin da ya fi zaƙe a duniya ko ba ka ba ka sa a baki a aljanna ka ɗau abin da ya fi tsani aljanna ka sa baki sai ka ce na aljanna ya fi na duniyar zaƙi <laughs> to shi ne kenan Allah ya ce duba lahu in ba duba lahu ba ka duba yanzu ko da kai ne yau aka ce bilge da ya kalle ga kai kan kai ne kuɗi ne kai ne kuɗi ne ai ta san ba za ka kwatantu ba ko a ce karo ne ya kalle ta ya ce kai ne kuɗi yanzu waye ne fi kowa jin daɗi a halittun Allah mala'iku ne su ne ɗan gata su ne waɗanda suka fi kowa cikin kwanciyar hankali da jin daɗi amma ka duba fa mala'ika duk da Allah ya yi da haske shi yake cikin kwanciyar hankali da komai sama da kowa amma a ranar alkiyama za ga mala'ika zai kalli mutum a aljanna sai ce salamu alaikum mun gaishe ku tsiftun kukan kun ji daɗin ku wai mala'ika ne bai ita maka tsiftun kun ji daɗin ku fa da kuduwa ha khalidi to har mala'ika yana kwamen akan daɗin da kake ciki ai ka san wannan ba karamin ba bane sai sa Allah ta duba da jin daɗi da farin ciki ya tabbata da in ke mace ce kina tare da mai gidanki babu pampas babu babu pampas yaro na ya tambudi a wanke masa kashi a wanke masa gudawa ko ba haka ba kaza a kin ya kin kaza duk babu wani komai yana cikin jin daɗi duba lahum wa ta sa duk wanda bai shiga aljanna ba a kiyama yayi asara ne sai ya rasa aljanna kuma ya fada wuta duk wanda ya shiga aljanna ko ya samu riba ne ya tsira daga wuta kai sai ma riba ne don ko tsira kai baka shiga wutar ba aka aje ka dai can wani karkashin bishiya ai ka huta kuma sai aka baka aljanna kullu nafsin zalikatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah faman zukhziha 'anil nar riba farko wa udkhila aljanna riba da biyu faqad fa ta aka kawo jawabu sharti sai al-muqtaran bil fa li'annahu masbuqun bi qad don idan jawabu sharti ya zo da qad to ana kaddara masa eh, eh, eh, idan ka zo da qad to ana sanya masa fa faqad faza tabbas ya rabota duk wanda aka nisanta shi da wuta aka shigar da shi aljanna ya sa tsuba lahum suka ce farin ciki da jin daɗi ya tabbata gare shi ga 'yan aljanna na hudu duba lahun shi ne nu'uma lahun ni'imomi ya tabbata gare su shi ne maganar ikrima magana ta biyar duba lahun shi ne gifdatan lahun abin marmari ya tabbata gare su suna cikin halin da duk wanda ya kalle su sai ya yi marmarin ina ma da shi ne da wannan wurin haka sa'idu dan jubai da zahar ya faɗa suka faɗa na shida tsuba lahum ya ne khairun lahum alkhairi ya tabbata gare su ah, domin ah, larabawa mutum yana gaya wa mutum dan uwansa duba laka mana akwamta khairan ka samu alkhairi na bakwai duba da na lahu kyakkyawar rayuwa ya tabbata gare su magana ta saka hun lahum al'aishu da hun rayuwa mai dadi ya tabbata gare su me yafi dadi a rayuwa a ce ga kanan da iyalanka da arziki da komai kuma kana kaiwa Allah ziyara ku yi hira in wani yana yanga yana maka doro da tankawa cewa ai shi yanzu ya taso sun je sun hira da sarki ko sun hira da gwamna ko shugaban kasa kai duba da kai da Allah kake hira in ka bushe iskan ka ranar juma'a sai ka je ku hira da Allah ku ga wani ran ka dawo duba <laughs> da hukumin kenan Allah ba mu aljanna don kyautar ku wa husnu ma'ab da kyakkyawar makoma sai Allah ya ce mai mu. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك نتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب وبنجي تعالى شكرا kazalika kamar haka ne arsalnaka muka aiko ka kai annabi fi ummatin cikin wasu al'umma qad khalat min qabliha sun shuɗe gabanin su umamun al'ummu sun shuɗe gabanin su litatluwa alayhi don ka karanta musu allazi awhayna ilayka abinda muka yi wahayin zuwa gare ka wa hum yakfuruna Rahman. alhali su suna kafa cewa Allah mai rahama qul ka ce huwa rabbi sai Allah shi ne ubangiji na la ilaha illa huwa babu abin da cancanta da dacewa sun shi alaihi tawakkaltu ga Allah nake tawakkali wa ilaihi matab kuma ga Allah madaukakin sarki matab wurin tuba na yake gare shi nake tuba Allah ya ce ka kazalika kamar haka ne arsalna ka fi ummatin abu da ke nufi kama arsalna al-anbiya'a qablaka ila umamihim ya kai annabi yadda muka turo annabawa gabaninka zuwa ga al'ummarsu muka tura annabi Musa zuwa gabanin bani Isra'ila muka tura annabi Hudu zuwa Adawa annabi Salih zuwa Samudawa annabi wani zuwa wani annabi shu'aibu zuwa mutanen majiyana. to kamar haka ne kai ma muka turo ka kai annabi sallallahu alaihi wasallama fi ummatin ka zo cikin wasu al'umma mu ne al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama min qabl qarqala min qablha sun sude gabanin wannan al'ummar ah, kala min qablha sun sude gabanin su umam al'ummu masu tarin yawa sun shuɗe gabanin wannan al'umma don mun sani al'ummar annabi ruhu su riga mu shuɗe mu ɗauki al'ummar eh, annabi ruhu wanda suke ruwaɗi allah kifar da gare su riga mu shuɗe mu ɗauki al'umma ta annabi shu'ayi mutanen maziyar mu ɗauki ada mu ɗauki samuda duk tarihin annabawa nan da ake karanta mana su ta sun shuɗe shi ne kenan Allah yake cewa karkalan min ƙabli ha min ƙabli sun shuɗe gabanin su ko mamu al'ummu da dama sun zo sun yi zamanin su sun shuɗe an gane ko wato shi ya sa a hadisi annabi ce asalin Allah madaukakin sarki ya tura al'ummu wasu sai saba'in wasu sai tamanin mu ne na ƙarshe shi yasa Allah ya yi ta kiran wannan al'ummar da kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas shine mun aiko ga kai annabi cikin al'ummun da kada kalan min qabli ha umamun al'ummu sun sude gabanin ta don ne Allah ya mai da mu na karshe yana tausayi mu ne don mu rika ganin abubuwan da yi wa al'ummar da na halakarwa da suka zaba masa don ya zane mana izina shi yasa ake wa ila adin akahun buda wa ila samud aqabu salihah wa ila madin aqabu shu'aiba ire-iren su don ne don mu dan wa'azi munasu sai Allah ta ce tatluwa don ka karanta wa al'ummarka wannan littafin da muka maka wahayin an tsoro ka ne don ka karanta musu ma'ana ka karanta musu qur'ani ka fassara musu su ji sakonnin da yake ciki wa hum alhalin su na bin rahman su zo suna ta cewa Allah mai rahama Allah ya turo annabi ya ba su littafi amma duk da haka sun zo suna cewa shi wannan Allah mai rahama a wasu malamai suna cewa da ya sauka ne akan kafirai na Qurayshawa aka ce su yi wa Allah sujada isjudu lil rahman suka ce wa man rahman da ya ce mai rahama sai Allah ya ce hum yakfuruna bil rahman suna kafin cewa Allah mai rahama to shi ne sai Allah ta ƙulka ce huwa rabbi shi Allah shi ubangiji na ne la ilaha illa huwa babu bauta da cancanta sai shi alaihi tawakkaltu ga Allah nake tawakkali wa ilaihi matab kuma ga Allah nake tuba shi Allah shine wurin tuba shi ake tuba gare shi kuma shine mai karban tuba ɗin ولو ان sai Allah ce ne walau annal qur'ana walau به الموتى بس لله الأمر جميعا أفلم ييأت الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد وبنجد تعالى ولو أن قرآنا da dai akwai wani abun karantawa walau anna qur'anan da za a samu wani abun karantawa sun irar bihil jibalu wanda za a tafiyar da duwatsu da ita au qut'at bihil ardu ko kuma za a yanke ƙasa da ita au kullima bihil mauta ko a yi magana da shi wa mamaci bal lillahi amru jami'a bal ba haka ba lillahi ga Allah yake al'amru al'amari yana hannun Allah jami'an gaba daya a falam yayi asil ladina amanu shin waɗanda suka yi imani ba su sani ba ne ko ba su yanke tsammani ba ne allau ya sha'ullahu da allah ya so la hada ta jami'a da ya shirya da mutane gaba daya wala ya zalu lazina kafar wayanda suka kafirta ba za su gushe ba tusibuhum zai rika samun su bima sana'u saboda abinda suka aikata ƙari atun wata kwankwasa Auta ta kullu ko ka wuce kusa min jarihim da gidansu hatta ya atiya hatta ya atiya wa'adullah har alƙawarin Allah ya zo inna Allah la yukhlifu lalle Allah baya saba wa alkawari Allah ya ce walau Allah qur'anan da akwai wani abun karantawa sun yi rabbi iljibal wanda za a tafiyar da zuwa su da ita me ake nufi abin da yake faruwa kafiran makka da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da suka zo wajensa sai suka irga masa wasu maganganu na wauta wanda waɗannan kafiran sun kira kansu mitin a cikinsu akwai abu jahal akwai kuma abdullahi ibn abi umayya sai suka haɗu suka kira mitin suka zauna a bayan ka'aba sai suka yi delegating ɗin abdullahi Dan ubai abdullahi ibn abi umayya ya je wajen annabi sai zo wajen annabi ga abin da ya irga wa annabi ya kai muhammad in kana son mu bi ka mu bi addininka mu yarda da allanka to fasayyir lana jibala makka bil qur'an wai za ka yi amfani ba da greda ba ba ba da katafila ba a'a ka yi amfani da ayan alkur'ani ka rubuta tsaunukan makka duk dutse kawai kare da karanta aya kawai muga tana zama gari tana zama lezi ya zanto ba tudu ba kwai, an gane ko ba tudu ba kwai. wai domin garin madina ya mana matsi babu layi mai kyau kamar yan walama ne su to amma yadda dutsen walama na ya zama fulani to shi ne kenan duk wani tsauni a madina kawai annabi zai karanta aya sai a ga tsauni ya fashe ya baje ya zama fili fa azhibha anna hatta tanfaza ka tafiyar mana tsaunuka ya zama label kawai in an shigo maka a ga fili na ɗaya ke fa inna ha ardun zayyika dan gari ya mana matsa sai na biyu waje Allah na fi ha uyunan wa anhara kawai ka sanya mana muwayi gari akwai manya manya idaniyar ruwa da koguna ka tana ta qur'ani ko sai mu ga koji a nan ka karanta qur'anin zo gobe a nan sai na uku a na kenan in koguna yanzu sai mu noma na uku a abin da ya sa muka tsada kan nika duwatsu ai a annabawan Allah ba ka fi annabi Dawuda ba ba kai kai da karamin su babban su ba ba ka fi annabi Dawuda ba laifin salam to annabi dawud ala ce inna sakharna aljibala ma'akum yusabbihu in ya tasbihi zuwa sun suna amsa to kai ko ka ce zuwa sun su rike tunda ka ji annabi dawud sannan kuma muna son ka yi magana da Allah muna son mu rika zuwa kasashen ƙetare muna tsaron kaya muna zuwa sha muna zuwa yaman to in mun hau dawakai da raƙuma muna haɗuwa da 'yan fashe wani lokaci to ka roƙi ubangijin naka kawai kowa a basa iska kawai in mun zo na iska ya ɗebe mu a iska kawai ya kai mu tunda ai ka ji annabi Suleiman, to annabi Suleiman eh, shi ai iska yana ɗaukar shi <laughs> shi ne ba annabi Suleiman yana da iska ba me iskan shi ɗin aha sakarna na riha ta jiri da arini kuma wanne ne hudu wa li sulaiman riha hudu wa shahar wa ba wai annabi ne ya hau iskar ba su kowa ba su iska kaga kenan ba sai an hau mota ba ko in ka hau iska sai ka ce china china china akwai corona ba za ka je china wannan a ba su iska wai yadda za mu je mu tsaro mu, mu zo mu saya wai yadda duk ƙasa za mu je a yi ne ɗaya mu da a yi ne ɗaya tun da an ba wa suleiman iska sannan kuma karayar mana eh, kakanka mai suna kusayi ya gaya mana kakanka da ya mutu kusai ka tayar da shi da ce abin da zika na ke gaya muku na gaskiya kuma kowa ya faɗi dangin da za ka tayar a tayar mana da iyayen mu ce da gaske ne da kowace lahira akwai danja ko babu in mun tambaye su in sun ce eh za mu bi ka ba ka bi isa ba to ai annabi isa yana raye da matattu wa yuhil mauta bi idni dan haka mu dai kawai ga abubuwan da muke so shine sai Allah ya saukar da wannan ayar walau anna qur'an da dai wannan da dai akwai wani littafi sai rabbi al wanda an karanta da ana iya tafiyar da tsaunuka aw qusti al-ardu ko a tsaga ƙasa a samu koguna ko a tsaga ƙasa ya kai ka duk inda kake so au kulli mabinil mauta ko a yi karanta shi gawa ya tashi a yi magana da shi to wannan magana zaga kamar magana ne an yi sa amma ya zo a gutsure bai zo kul ba a guntule an gane ko to a ƙarƙashin nan akan haka Allah ya saukar da wannan ayar ah, amma a nan an shafe jawabul jawabul shar don ma'anar zancen da akwai wani abun karantawa walau anna qur'ana da akwai wani abun karantawa wanda za a karanta da shi a tafiyar da duwatsu da shi ko a yayyanke ƙasa da shi ko a yi maganan gawa da shi to ai ya kamata a kawo jawabul shar amma ba a sa jawabul shar da kuma sai ci gaba ballillahi al'amru jami'a Al'amur yana hana Allah kamar kana magana da wani ka ce ai da na san kayi tafiya da na san za ka yi tafiya sai kai shiru a nan ai za ka magana bai cika ba to da ne ai da na san za ka zo to da ne ai jikin da ce da na san kaza akwai amsa da za a kawo to a nan ma ya ce da akwai littafin da za a karanta a tafiyar da duwatsu ko a tsatsa da ƙasa ko a yi magana da gawa da shi da akwai shi ai akwai ƙarin zance to bai kawo ƙarashin zancen ya sa na malamai suka ce to menene jawabin shaf menene ƙarashin zancen to a nan sai suka kama ganganu ya kai eh, sun kama ganganu a da yawa amma bari mu kawo ko da guda biyu a ciki ko wani abin kamar shaka maganar farko wasu suka ce magana biyu magana farko wasu suka ce jawabin sharti ɗin an shafe shi baya nan wasu kuma suka ce za a kaddara shi wani suka ce an shafe shi to zancen ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن da akwai littafin da Allah ya saukar wanda idan ka karanta dutse za su nuku su zama gari ko a huda kasa ko a keta kasa a yi tafiya da shi ko a tayar da gawa da shi to la kana hadal qur'an da wannan qur'anin ne zai su ma na da ai ba littafin su ne yake ba Allah ne yake da akwai littafin da yake iya tayar da wanda ya mutu da akwai littafin da za a karanta duwatsu su nike to babu kamar wannan alqur'ani tunda shi alqur'ani ai Allah ta lawan zanna hadal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khali'an متصدئا من خشية الله لا أكل جزء حتى صدد على القرآن ما زي ايش الشيء الأرض أجيد وصورا عنه والشيطة دع أكل زي سادة دعوة دع كل التامن ده زي كذا زي كذا هو القرآن شيء وهذا لكان هذا القرآن وانا شنو مقال الفراع لابن قتيبة كتاب هيك سوى ده akwai littafin da aka yi amfani da su aka tayar da gawa aka yi kaza aka yi kaza to da ƙur'ani min ba da aulaye da haka wannan magana magana ta biyu suka ce a'a ƙaddara amsar shi ne za ka koma suratul an'am aya ta 111 suratul an'am aya ta 111 ina jin suratul an'am Allah ta walau annana nazzalna ilaihimul malaika ko eh wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qubla to ga jawabu shafi ma kanu li yu'minu illa an yasha Allah walakin aktharuhum yaj'alun Allah ce da mun saukar musu da mala'iku su ce qur'ani gaskiya ne gawar wakil tashi su ce musulunci da qur'ani gaskiya ne da za mu tayar da komai kullum shayin bugula su ganka ƙuru-ƙuru ma kano da yi ba za su yi imani ba illa in ya sha Allah sai in Allah ya so shi ne kenan abin da yake nufi ana akwai kirar ko an na kullum shayin ƙibala akwai ƙubula akwai ƙibala to a nan sai ya zanto walau annan ƙur'anin سير به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم mauta ma kano كانوا ليؤمنوا ko da da ƙwar'ani da zai ta da gawa ya tafiya da duwatsu ba za su yi imani wannan shi da jawabu shan akwai kuma waɗanda suka ce jawabu shartin akwai su kuma a wannan surar yake sai dai ya zo a ayar da ta zo kafin wannan ayar da ta zo kafin wannan kazalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa alaihim allazi auhayna ilayka sai ka ja layi karkashin wa hum yadhkuruna birrahman to sai zanto walau anna qur'anan sujira bil jibalu aw qudiya bil ardu aw kullima bihi al mauta la kafaru birrahman da qur'anin nan an tafiyar da duwatsu da su an yayyanke kasa da shi ayi magana da gawar waki da shi za su kafircewa Allah bai rahama ma'ana ba za su yi imani ba ba za su taɓa imani ba wannan jawabin shaɗi na uku shi ma yana da ƙarfi kwarai da gaske musamman ma imamu shafi'i ina jin ya yi bayani cewa akwai wata ƙa'ida ƙa'idar shi ne a duk lokacin da a duk lokacin da magana ya zo bisa wannan tsari a duk lokacin da magana ya zo bisa wannan tsari wani tsari tsarin da magana zai zo a ce jawabin sharɗinsa yana baya kafin zuwan harfin sharɗi to wannan ana gabatar da shi kwarai da gaske don suna da wata ƙa'ida suka ce an ya kona jawabul mahzuku min jinsin mazkuri qabla sharɗi li kuna ma qabla sharɗi dalilan alal jawabin eh, mahzuk duk lokacin da ake magana aka ce jawabin sa an shafe in wasu za su yi takdiri su kawo jawabin sharɗi kafin ambaton wannan sharaɗin da wanda za su kawo bayan ambaton wannan sharaɗin ana gabatar da wanda aka ambato kafin wannan sharaɗin don wa ya furu da bin rahman ya zo kafin walau annan na su yi yin jibalu sai ala ce bal bari ba haka ba tayar da mutum ya mutu tafiyar da duwatsu bal lillahi al'amur jami'a al'amarin gaba ɗaya yana hannun Allah babu annabin da ya tayar da gawa ko annabi Isa da Allah ta ubriul akmaha wal abrasa wa uhyi mauta duka ce ne bi iznin da iznin Allah ne su wayan abubuwan ba sa yin abu su ya su da kansu sai in Allah madaukakin sarki ya kaddara wannan ayar yana nuna mana dukkan lamurra yana hannu Allah bal lillahi al'amru jami'a lillahi al'amru min qablu wa min ba'd saboda haka yana tabbatar da ikon Allah akan dukkan komai da kuma yadda Allah yake gudanar da dukkan komai sai mu tsaya nan abu na mufada na daidai Allah ka mu ya alada kuskure ko kuma tuntuba insha Allah ya ce mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk